الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان متى ashirin da nawa ne ga watan auke nawa ne ga watan zulkada sha uku to sha uku sha biyu to wani waka na sha hudu ko kai waye ka ce sha hudu eh haka ne kuna ta ne tun yanzu sai an je arfa kuma za a ta buga ne. shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin hijira annabi kenan sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne ya dace da da da da nawa kenan biyu ga ɗaya ga watan ku ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da tara a lissafin turawa za mu shiga da karatu wani littafin rijalu wani sa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam a wanda ya riga mu tashi akan sahabi na goma sha biyu cikin sahabbai guda ɗari da za a karanta tarihin sun insha Allah wannan na sha biyun shine mai suna albara'u ibn malik al ke bara'u bin malik al-ansari malam ce qatala mi'ata nafsin min ba shudani mubarazatan kambin da ake masa duk sahabi idan kaga a kasansa a rubuta wannan wata magana irin wannan to kambin kenan ya kashe mutum ɗari cikin jarumai gaba da gaba shi wannan mutum ɗari ya kashe cikin jaruman wato kafirai a filin mubaraza kenan wannan yana cikin akan ce da shi kuma ahadul fudala min al-abtali ɗaya daga cikin mutane masu falala kuma yana cikin jarumai a cikin sahabbai ya yi suna shi kuma wajen jarumta shi wannan inda ya fi kwarewa kenan kama annallahu Allah ta'ala أعلم حيث يجعل رسالته وهو سبحانه أعلم كيف يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم حواريه وصحابته كما يدك سني cewa Allah shi ya san a ina ya kamata ya ajiye manzancinsa Allahu alam haythu yaj'alu risalatahu kamar yadda Qur'ani ya zo Allah shi ya ina ya fi cancanta ya fi dacewa ya ajiye manzanci wane ne kuma ya fi cancanta ya fi dacewa ya zama manzon Allah ko ya zama annabi to haka kuma Allah shi ya fi sanin wane ne ya fi dacewa ya zaɓe shi a matsayin mai taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zama sahabinsa hawari na kusa da shi mai taimaka masa alhawariyuna su ne masu taimakawa masu agazawa na kusa da annabi da sahabata kuma sahabbansa zaɓi ne cikin zaɓin Allah Allah ya maida albara ibn malik ya zama cikin sahabbai din kuma cikin jarumai cikin masu taimakawa annabi sallallahu alaihi wasallam a nan mai littafin bai kawo cikakken sunansa ba amma sunansa shine albara ibn malik ibn nazar ibn damdam albara ibn malik ابن النضر ابن دمدم ابن زيد ابن حرام الأنصاري النجاري الأنصاري النجاري shi wannan albara ibn malik dan uwan anas ibn malik kenan an san anas ibn malik ko to wannan albara ibn malik dan uwan anas ibn malik ne wasu malaman suka ce shakikin ne uwa ɗaya uba ɗaya suke da anas san maliku wasu kuma suka ce a yan uba ne akwai wanda nan ma na gani cewa suka ce mahaifiyarsu ne ɗaya mahaifiyarsa a wata riwayar suka ce ita ce samha samha a wata riwayar kaga idan ba su haɗa uwa kenan da da anas ba amma idan sun haɗa uwa da anas mahaifiyarsa ita ce un muslim un muslim ba yawa ummu sulaim ita ce matar abu talha al-ansari to da yawa kuma haka din suka faɗa mahaifiyarsa ita ce ummu sulaim ya je yakin uhud da sauran yaɗuɓɓuka da aka yi a bayan uhud mutum ne jarumi in an zo fita yaƙi ba a barinsa a baya don tafiya da shi tafiya ne da kwamanda innahu al-batal malam ce manil bara ibn malik wane ne bara ibn malik shine albatal alkarrar sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutum ne jarumi kuma mutum ne mai kaiwa da komowa wajen kai farmaki sahabin annabi ne wa akhuka khadimin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma shine dan uwan hadimin annabi shine Anas dan Malik Musa Anas tun yana yaro mahaifiyarsa ta je ta jefa shi ta dangwara shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce gashi nan huwaidun muka ya zama mai ma hidima na baka shi saboda Allah ya rinka maka hidima Shi ne zama dan aikin annabi duk inda manzo Allah zai aike to ana sai aika shahida uhudan wa baya ta shajara shi na albara ibn malik ya halarci yakin uhud kuma yayi mubaya'a a wannan ƙarƙashin bishiya da ake bai a cire zuwa izi bayan aunaka ta ta shajara cike nan fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim qala dhahabi imam zahabi yake cewa qad shahara anna bara qutila fi hurubihi ay qatala fi hurubihi mi'ata nafsin min ash-shuja'ani mubarazatan imam al-hafiz ya fada a cikin sir alamin nubala cewa ya shahara cewa shi wani albara ibn malik ya kashe mutum ɗari cikin jarumai mubaraza gaba da gaba mutum ɗari ya kashe ba wai a lokaci guda ba ididdiga masa da ake shi ya kashe wani cikin jaruman arna makiya Allah shi kashe wani shi kashe wani shi kashe wani haka zahabi ya faɗa cikin siyar فكان عمر بن الخطاب يكتب الى امراء الجيش عمر بن الخطاب يا كسن تينا يا ايكا زوا أزوا كوماندودي لا واتو سوجودي امراء واتو اميري شواغبني masojojin da za su fita yaƙi na musulunci yana cewa la ta tasta'milu albara'a ala aljaishi kada ku sa bara ibnu malik ya zama shine shugaba akan wata runduna da za a tafi kar kusan shugaba saboda fa innahu ma'lakatun min al-ma'aliki wato yaqdimu bihim ko yuqaddimu bihim yaqdimu bihim kar ku sashi ya zama shine jagora saboda shi halaka ne cikin halakoki zai ɗebi mutane ya je wato ya afka su shi wato jarumtarsa bai da tsoro ne kawai zuwa zai ce a shiga da aka ku bashi dai cikin mabiya ta yadda da zai wani tasarrufi ba sai in kwamanda ya ba shi iko amma kuka sa shi ne jagora shi ne kwamandan to zai je ɗebi mutane ya je kai su a gama ba da su take saboda shi ba da tsoro shi daman shahada yake nema kamar yadda za mu zo mu faɗa a nan ma'ana zafinsa ya yi yawa kenan idan huwa ba su an nusrati faqat shi fa abin da yasa aka ce kar a shi ya zama shugaban jagoran mayakan shi ba wai nasara kada yake nema ba a'a ba wai dai yaje nasara ba a'a walakin nan ya ba ni shahada shi rufe ido yake yana lalaman shahada afkawa ke kawai to ita kuma harka ta yaƙi ba ba ba shahadar kaɗai ake nema ba ana so a samu nasara wasu su samu shahada a samu nasara wasu su samu shahada ba wai duka duk aji a mutu ba ba riba ribar ta waɗanda suka mutu ne suka samu shahada waɗanda aka bari a baya kuma an kashe musu jagorori an kashe musu sojoji kaga ba su riba ba shi sa qur'ani ma yace liyattakhidha minkum shuhada Allah ya yi haka ne don ya ɗauki shahidai a cikinku a samu shuhada'u a cikinku kaga a cikinku ba dukan kuwa to shi bara neman shahada yake kawai wa yasta'jilu maji'uha yana gaggawa ta zo masa kawai to kaga wannan asashi ya zama shine jagora na gaba daya tirazun faridu qalla ma yajuju zamanu bi mithlihi radiyallahu anhu bara ibn malik tiraz ne in an ce tiraz wato ana nufin adon da ke jikin sutura aiki shine tiraz surfani aikin sama aikin ƙasa aikin hannu kwado da linzami a larabci shine ake ce da shi tiraz to amma ana amfani da shi wannan kalma din ana amfani da shi ita wajen wato a aro kalmar a sa ta ga siffar mutum ana nufin mutum ne mai kyakkyawar hai'a da yanayi mutum ne mai kyakkyawar wato ɗabi'a mai kyakkyawar mu'amala mai kyakkyawar halitta farid shi kaɗai yake babu irinsa daga alfardu ne shine farid kaɗan ne za ka samu zamani ya ba da kyauta da irinsa zamani baya ba da kyauta da irinsu bara ibn malik ba a samun isa irinsa da yawa saboda sa daban ne Allah ya da shi wa kana al-bara'u la yahtammu bi mazhari bi mazharihi qadara ihtimamihi bi maqbarihi alladhi huwa mahallu nadri ar-rabb subhanahu fatahta asmalahu al-baliya taskunu al shi al cikin ni'imar da Allah ya masa shi baya himmatuwa da gyara abin da yake na fili bai damu ba ya gyara abin da mazhar ɗinsa abin za ku gani na waje babban abin da ya dame shi yana so ya gyara zuciyarsa wadda shine abin da Allah maɗaukin sarki yake lura a jikin bawa inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajzamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah baya duba zuwa ga kamarku Allah bai damu da wani kyakkyawa ne wani bai da kyau ba wani dogo ne wani gajere ne wani fari ne wani baki ne wani yana da kaza wani bai da kaza Allah bai damu da wannan ba sura ba ta damu ubangiji ba ba shi ne a gaban shi ba don shi yasa ma da ya zo ba da halittar kai ya zubo haka wannan gashi gashi wannan gashi ya yake wannan kai shi wannan ba shi ne lamarin ubangiji ba fari ko baki ba shi ne bane a gurin Allah walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum sai dai abinda Allah ya dame shi abin da ya damu ubangiji yake dubawa shine yana duba zukata ne da aiki dan uwa mu kokari mu gyara zukatan mu wannan shine abin da yafi komai wahala a rayuwar dan adam gyaran zuciya ya fi gyaran jiki shine kandan wannan bawan Allah gyaran zuciya yake ba gyaran jiki ba shi abin da ya damu da shi ya gyara shine ya gyara abin da Allah zai sa masa albarka abinda Allah zai gani ya bashi gidan aljanna amma yau sai kaga mutane abinda suka damu da shi mutum ya fi gyara gidansa ko kuma jikinsa sama da gyaran zuciyarsa rayuwar mu ta kare akan gyaran gangan jiki akan sama da gyaran zuciya mai gida uwa ko uba mutum yana da 'ya'ya sai kaga ya fi himmatuwa da gyara musu mazu'ar nan ce shi shine abu na zahiri a musu sutura a ba su abinci a ba su wurin kwana mai kyau a sai musu abin hawa a musu abu na alfahari wanda in an gansu wani shi kullum so yake idan 'ya'yansa sun shiga cikin mutane a ga su suka su ne su ne daban wannan ba gata ka musu ba wallahi ba gata bane wannan to kayi musu wannan amma baka gyara musu zuciya ba amma mutum da ya zo zai aurar da yarsa ya sai mata gadaje ya sai mata kujeru ya sai mata suturu ya sai mata kayan alatu ya kashe mata naira miliyan kaza sai kaga kuma bai iya ɗaukar minti biyar ya zauna ya caje mata rayuwarta ya mata wa'azi ya nuna mata rayuwa ya ce ta gyara addininta da ɗabi'arta ba yanzu wannan ba gyaran mazari ba ne da a zamiri wannan gyaran fili ne ka cutar ka kaskantar da abin da ke cikin zuciya kuma da ka matsaya mu da kanmu mu gyara zukatanmu mu gyara abin da Allah shine zai mana hisabi sama da a gyaran waje idan ciki yayi kyau waje ko bai kyau ba na ne ba duk abin ka sani na duniya wallahi babu abin da ke tabbata kusa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukin sarki bai tara masa duniya ba sai tara masa lahira da abin da ake neman lahira da shi mu gyara zukatanmu duk abin da kake gani yana kai wani komowa zuciya ce ba ta da kyau zuciya ce ba ta da kyau zuciya ce ba ta da kyau lau saha azzama'ir da ce zukata za su gyaru to la sahatil abdan da gangan jiki ya gyaru da wuri da ka kai kokari ka sifanta da irin wannan sifa ta wannan bawan Allah mai kokari ya gyara sa ya ainihin wato samu nasarar karɓuwa gurin ubangiji zuciya kuma tana gyaruwa ne da kulla alaka da Allah cikin ana gyara shi ne da kulla kyakkyawan alaka da ubangiji wanda duk ya kasance ya nisantar da kansa da addini da wurin da ake addini to wallahi rayuwarsa ba za ta masa kyau ba wallahi rayuwarsa ba za ta masa kyau ba karatun alkur'ani tuntuban mai Allah ya ce na yi tuntuban mai Allah ya hana ni kyakkyawan zamantakewa da mutane a bisa tsari na musulunci duk abin da mutum zai yi rinka wayar mai addini ya ce to sai ka ga rayuwarsa ta yi kyau ya zama abin sha'awa amma duk abin da Allah ba mutum idan bai da addini in ka dora shi ga bai da nauyi ki sa manzo Allah yake cewa za a zo a tarar da mutum ran tashi alkiyama mutum mai nauyi kato idan an dora shi a sikeli wallahi bai kai fuka fikin sauro ba nauyi amma gashi a duniya yana da cika ido su ne komai amma idan an dora shi a sikelin ubangiji yawmal qiyama wallahi fukafukin sauro in ji annabi ya fi shi nauyi empty ne bai da komai to kai kokari kar ka zama wannan kuma wannan rayuwar mutum ya kuskure bai tsaya yawa kansa lissafi mai kyau to gaskiya in ya mutu abin bai da kyau mutuwa dai ana ta yi Allah ya mana mai kyau an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam min ash'atha akbara zi timrayn la yu'bahu bi lahu la yu'bahu lahu law aqsama ala Allah la abarrahu minhum al-bara' ibn Malik wannan shine fassarar wannan magana na لا يتم بمظهره قدر اهتمامه بمقبره الذي هو محل نظر الرب سبحانه فتحت أسماله البالية تسكن الأذى wannan wannan kalmar fatata asmalahu albaliya taskunu al'azma din ban samu lokaci sai kure mun na sallah ban samu bincika me yake nufi ba nan to amma dai sa shine anan zan kawo muku karin bayanin daga gaba insha Allah ko wani sati a fassarar shine am manzo Allah ke cewa nawa nawa ne kan min ash'as agbara nawa nawa ne mutane da zaka gansu ko mutum ka ganshi mai bucaca da gashi furcuk da shi ga ƙura shine akbara in an ce ash'af gashi ba ba ba kun kansa haka ko kun babu akbara ga ƙura zitun raini ba abocin tufafi tsofaffin tufafi shine zitun raini an da sau bai ne khalikai ne kenan mai tufafi tsofaffi kaga wandon sau cikin ilima da faci kaga rigarsa ba ta da kyau jiya muka je wani daurin aure na wani bawan Allah cikin mutanen da suka zo yan gaba gaba dai a wurin sai wani bawan Allah sai ya tashi irin ya tashi din nan zai zai wannan zai bayani wa irin an daura aure maroƙa a ce masu a ce an daura aure an yi kaza din biskini bawan Allah ya tashi cikin manyan mutane fa kuma shi ma ɗin ne babba ba da mulki ba babba ba da abin nan ba babba dai a matsayin sa matsayi yana daga sa yana bayani haka sai gashi nan gaba ɗaya rigar a fasha mata sa an saka rigar an rufe asiri dai an zo wallahi sai na kifa kai sai na tausaya mutumin nan ka san dai in an zo taron daura aure duk wanda zai zo daura aure kuda a daka yake ko daidai gwargwado ba musamman waɗanda za su zo a gaba gaba ya daga hannun sai na wannan sai gashi gaba ɗaya na nan riga ta fashe nan ta yi ta wannan to haka yake faruwa za ga mutum wani kana tare shi wallahi yana gyara zama sai ga sa da faci faci ko ga rigar ta mutu kuma haka ake rayuwar alhamdulillah Allah ya bashi imani kai kai da kake saka yadin naira dubu ashirin kar ka ji a ranka cewa kafin wannan mutum in ka ji a ranka cewa kafin shi ba ka yaudari kanka idan ka gan shi to ka yi Allah godiya ka ce Allah ya tsare maka ni'imar da ya baka da yawa sun samu ba su kai ga gacci ba abin ya kare suka dawo su ma ba su da shi suka dawo suna neman taimako suka dawo suna kaza suka dawo suna kaza shi karan jiyan wanda kwayoyi yake mun bayani ya ce yana da ɗan shi da yake harka suke kasuwanci da shi ya ce ya ji ya wani business aka kulla haram ka kulla haram abu ne da ya yi shi akan naira miliyan ko biyar ne ya je karbi miliyan goma sha biyar aka ce in fa ya ce kwarai eh, haka ne kudin abu ɗauki miliyan sha biyar ɗin aka bashi sannan aka daɗa bashi mota sabuwa su sun ɗauka haka ɗin haka ne ba an bashi mota sabuwa kuma aka daɗa ƙara masa wasu kudin na isani taimako akan wannan duk ya haɗa ya karɓe dan uwan yake gami ya ce wallahi malam muka ce da shi ne, ka nemi halal sai Allah ya sa maka albarka eh ta fada eh ta kaza eh ta gaba eh, ce duk wannan abin da aka yi bai wuce shekara guda ba ce wallahi kwanan ne ya zo guri na yana ce an bashi aron dubu biyu naira dubu biyu ya ce bashi aro ina motar babu ina kaza babu wallahi ba ina wannan miliyoyin sun tashi kudin banza ba sa zama wallahi ba sa zama ai tabbas manzo Allah gaskiya yake ko shakka babu dubu biyu yace yanzu zaka shi nan wani kiga mace yanzu ka wallahi ina ba kuɗi yace ina bin sa kuɗi a yanzu haka kimanin zai kai naira dubu ashirin ya zo ba da dan abinci fa ne ce bashi a nan dubu uku dubu biyar haka mutum ya hankali da duniya shine kawai saƙon ka bi asanmu akwai abin da za ka yi na kasuwancin ka na halal Allah ya tara ma naira miliyan hamsin ma a take ma na halal wani ba wani abu bane ba in na ɗauko kayana na zo na kasa na sai da shi kaza wani ba wani abu bane ba amma irin kulla kullan nan a haɗa baki da wannan haɗa a murɗa wannan eh, a je a je wata kwangila ta ƙarya ta wayewa da sauransu mutum ya bi sannan mutum ya bi sannan lau aka sama alallahi la barrahu manzo Allah ce akwai irin wannan mutane da yawa kaga mutum ko babu a kansa ga kura ga tufafi masu masu tsofaffin shine timrain tsofaffin tufafi da rigar da wannan tsoho ne la yu'bahu lahu ba a damu ma da shi ba kalmar yu'bahu lahu ai la yubala bihi wala yultafatu ilayhi ba a damu da shi ba ba a wayansa in ya wuri ma ba san yana nan ba ba san yana nan ba kuma ko sauraron sama ba yi shi ba kowa bane ba amma mazala ce lau aka sama alallahi la barrahu da ya rantsi wa ubangiji yi wa Allah rantsuwa wallahi sai Allah ya kubutar da shi a cikin mutane akwai wannan in dai ya rantsuwa ga shi in ka ganshi a sama ba komai amma da zai ce wallahi sai Allah ya yi kaza to wallahi Allah baya jefar da rantsuwarsa a banza kuma sai ya kubutar da shi din minhum a cikin wadanda mutane akwai albara ibn malik akwai bara dan malik da sahabin da wannan hadisin hasan ne sahih imam tirmidhi ya da shi da sahabin da ya zo yar uwarsa ta je rikici ya hada su a ita ce rubayya ta karya hakorin wata aka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama anas ibn nadar kenan aka zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya manzo Allah ga wannan baiwa Allah ta je ta yi ta'adi ta karya hakorin wata manzo Allah ce to sai a yi kisasi ita ma sai a karya ta ku da a karya dan uwan ku hakori za ku iya hakura suka ce a'a ba za su hakura ba suka ce kai sai a rama Anas ibn Nadr yace yace ya manzo Allah ba za a rama ba fa ga sunan dai awliya'ud dam wadanda aka fasa da ɗan uwansu aka karya musu hakuri anas ya rasulullahi ba za a rama ba manzo Allah ce ya anas kitabullah al ya anas kitabullah Allah ya ce ayi qisasi an-nafsu bin-nafsi والأذن بالأذن والسنة بالسن والجروح قصاص haka Allah ce in wani hakuri a karya mai in ya gutsure wani hanci a cire masa in cire wani kunne shi ma cire masa nasa in wani ya kashe wani shi ma a kashe shi shine daidai in wani ya mari wani shi ma a mare shi in ya karya wani kafa da babur na a caba shi ma a saita a karya masa kansa wallahi sai su daina karyawa sai su daina in ya zo ya fasa wa wani danjar mota a tsayar da shi a kai babur din kasuwa a sayar a ciri kudin danjar da kudin gyaranta a biya a ba shi sauran canji nan gaba za su rinka kula ba za su yi ba Pisas. idan kai haka ba ba rashin imani kai ba kace a biya ka ba rashin imani kai ba manzo Allah ke cewa Anas yace ya Rasulullah wallahi na rantse maka da Allah wallahi ba za a karya hakurin yar uwata ba wallahi ba za a karya ba la tufsiru samiyatu rubayya ba za a karya ba yayin rantsuwa annabi yace subhanallahi <laughs> sahabi ne mai matsayi ba ce ba za a yi ba su ko yan uwan suka ce to ku dole sai an rama a sara daga ya za a yi wallahi ana nan mala haka kurum waɗannan waɗanda aka karya musu wa ɗan su haƙorin kawai ci kawai sai suka ce sun yafe a biya diya sai ana su ce yanzu na ji magana to shi ne <laughs> wani Allah ce daga cikin bayan Allah inna min ibadillah mallau aqsama ala Allah la abarrahu daga cikin bayan Allah akwai wanda iya wa Allah rantsuwa wallahi sai Allah ya kubutar da rantsuwar shi yanzu din nan muna nan yanzu haka akwai bayan Allah da wani iya ya rantsa ya ce wallahi yau sai an yi ruwan sama to insha Allah Allah ba zai tozartar da shi ba sai sai ya kawo ruwan saman kuma akwai su akwai su to wannan mutumin da muke karanta tarihi tarihin sa yana cikin waɗannan mutane in da yace Allah ya yi abu to wallahi Allah yana yi za mu karanta yanzu nan gaba kissarsa za ku sha mamaki to shine sai yake cewa wal ash'as abinda ake zai fassara kenan al ash'asu shine al ba'idul ahad bidduhun in an ce al ash'as shine mai furtuk kenan wanda ya ya dade bai shafa mai ba shine ba'idul ahadi rabansa da mai ya dade wa tasrihi ya dade bai taji kansa ba wal ghusl ya dade bai yi wanka ba abin da ake nufi da at-timr zu timraini yace as-sawbul tufafi tsoho la yu'bahu lahu abin da ake nufi da la yu'bahu lahu la yu'rafu ba a san shi ba wa la yu'lamu bihi ba a da labarin ba ilimi a kansa ba san shi ba li qillati sha'anihi saboda shi ba kowa bane sha'anin sa bai kai ya kawo ba لأبره ليه لأبره لصدقه وجعله بارا غير halis insha شاء allah zai gaskata rantsuwar sa kuma zai sanya shi wato mai cika rantsuwa ne ba wai wanda sai ya yi togaciya ko wani abu makamancin wannan ba ko kuma wai Allah ya tozarta shi ko da ya tashi a banza ba wannan shine mawaqif butuliya min sun'il islam ga wasu lokuta wasu yanayi da kuma a wato jarinta da ya nuna shine butuliya a lokacin da yake wato jihadi yake yaƙi kuma wannan yana cikin taimakon musulunci da yi fi ya abi bakar ibn siddiq a zamanin sayyidina abubakar radiyallahu anhu irtadda man irtadda min nas an samu mutane sun yi ridda wa a wa fitina al fitna birasiha fitina ta leƙo, da kanta ta kawaita ta duro wa akallatil fitna bi ra'siha wa taharrakat kasailil jarifi fitina ce ta motsawa inda ka san ruwa mai gudu yana tafiya kasan idan ruwa ya gudu inda bisa ya haura ta kai shi an samu fitintunu da yawa turidu mahwa ma'alim hadha ad-din al-mubarak fitinar da ta zo take so ta goge wato alamomin wannan addini mai albarka fantafaza abubakar wa aqada al-alwiya sai na abubakar ya yunkura ya tashi ya kafa tutoci shine alwiya jami ne na liwa wasta'ana bi rabbihi al-wahid ahad ya nemi taimako da ubangijinsa kwaya ɗaya tilo fa akhmad fitan ya kashe wannan ainihin wato fitintinu shine fa akhmada kamar yanzu idan wuta ta tashi aka yi yafa mata ruwa sai a ce akhmada ko khamada khamada nar kashe abu kwantar da abu wa zahara amrullahi wa hum lamarin ubangiji ya bayyana ya zamanto shine a sama amma mushrikai basa sa so wa kanat mawqi'atul yamama yaƙin nan na yamama da aka yi allati darat rahaha bainal muslimina wa jaishi musailamatul kazzab idan baka san menene yakin yamama ba shine yaƙin da aka yi wato wanda dutsen nika shine rahaha dutsen nikan yakin ya gudana tsakanin musulmai da kuma jagorori da rundunonin yakin musailamatul kazzabi shine wanda ya da'awar annabta kalmar dutsen nika din an aro ta ne laraba suna aran kalmar su sa shi a wuri ka san dutsen nika ba yana ana murɗa a kai a dawo da shi ma yawa to ana nufin wato lamarin yakin ya kai ya kawo tsakanin musulmi da kuma musaila musailamatul kazzabi shi musaila musailamatul kazzabi shine yace shi annabi ne kaga wanda yace annabi ne dole a yake shi tun da ya ce shi annabi ne kuma sai tara sojoji da rundunoni suke goyon bayansa a haka ya ce duk wanda ya taba shi ya ce ba shi ba annabi ba ne zai ga bayansa to ga wannan yakin da ya faru wannan yakin min aqwal ma'arik allati darat baina jundir rahmani wa jundir shaitan wannan shine fashin bakin da aka ce muku dazu cewa ana a a a shi wannan ya kashe makiya Allah sau adadi kaza to irin waɗannan su ne makiya Allah wanda zai zo ce shi annabi ne kuma ya tara sojojin sai yaƙi bayan Allah wannan yana cikin manya-manyan ma'araka gumurzu kenan min aqwal ma'arik yana cikin manya-manyan gumurzai wanda ya gudana tsakanin rundunonin ar-rahman ubangiji da rundunonin shaidan fadan da aka yi yakin da aka yi tsakanin rundunar musailamatul kazzabi da